وجاء أهل المدينة يستبشرون sai mutanen Sadum wato mutanen garin Annabi Lot suka zo suna farin ciki da zuwan bakin Annabi Lot domin kwaɗayin aikata alfasha da su.